Masu sauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niyya FM da ma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka. ko kuma a faɗa yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bugaje safina sada sodangi sai kuma ni usman ahmad Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To yau ma hudu ga watan Mayun shekarar 2017 ita ma za yi. muna son mu ji halin da ake ciki game da yadda ake bambance zazzabin cizon sauro da wanda ba na cizon sauro ba ne. Sai kuma tattaunawar da za kai tsaye da wakilin Nasiru Yakubu birnin Yaro game da gangamin da aka yi a Gusau ta jihar Zamfara game da yaƙi da cututtuka cututtuka na zazzabi mutuwar mata masu juna biyu cutar sankarau da kuma bada rigakafi. To shin ta yaya jama'ar gari su kuma suke bambance ire-iren waɗannan zazzabi na cizon sauro da wanda ba shi ba? Ai zazzabin cizon sauro daban yake a cikin nau'in zazzabi da muke da su domin za ka samu yana sa zafi mai tsanani. A gaskiya za a iya bambance hakan ne idan aka je asibiti. Ni a gani na ma dukkan zazzabi sauro ke kawo shi saboda zazzabin kansa ya fi kamari ne da damina. Mukan iya gane shi ne ta yadda za ka ga mutum jikinsa ya yi raɗa-raɗa kuma ba a iya cin komai fuskarsa za ka ga ta tasa. kenan daga abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin yau. Sai kuma likita da zai ƙara mana haske akan bambance zazzabi idan ya kama mu. To Maryamu me ake ciki ne game da maganan ɗan zazzaɓi-zazzaɓin nan maganan sankarau kila ko wasu abubuwa da suka ɗan fito dan eh, tsakanin nan. Maganan dai cutar sankarau dai da na duba a hmm. wani rahoton da wannan eh, eh, LCDC suka fitar Eh, na wasu masu kula da cututtuka eh na hmm. wanda na ranar 24 ga watan Afrilu hmm. an ce dai Kamar makon da ya wuce kenan kamar eh, eh. ah, eh. ah, a makon da ya wuce mutane 839 sun rasa rayukansu kuma zuwa yanzu an kawo mutane 9,646 sun kamu da gaskiya kam ana nan dai ana ta gudanar da dai allurar rigakafi sakwata makon da ya wuce aka fara da fatan mutane kowa sun fito an samu dai din kuma ana dai ta kawo samun kara ah, kara taimakawa jihohin da suka kama game da waɗannan. Eh, shi sa a taron da aka yi na USAID da kuma mm. murya Amurka da aka yi gangami din na Agusau Gusau, mm. shi sa muka ce za mu je a yi daga bakin wakilin mu ba. ake ciki eh, ba? Yawwa saboda ya gaya mutane. Amin amin mm. To mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa ta yaya za ku iya bambance maganar zazzabin cizon sauro da wanda ba na cizon sauron ba kin san wasu suna tunanin cewa wannan kaza ne a'a wannan wani ma ce duk zazzabi su na eh, cizon sauro. Eh an ji na wani dan zazzabi shikenan. <laughs> Eh, wani ma ce ai duka ɗaya ne. ya sha maganin malaria to bari dai mu ji amsoshin wasu daga cikin su Sakon farko daga Umar Adamu Katagum ya ce salam yau da gobe. Ai zazzabin cizon sauro daban yake a cikin nau'in zazzabi da muke da su. Domin za ka samu yana sa zafi mai tsanani sannan kuma yana sa ciwon kai mai tsanani da kuma yawan kasala ku tashi lafiya. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce eto eh a gaskiya za a iya bambance hakan ne idan aka je asibiti. duk da dai zazzabin cizon sauro kan zo ne da zazzafin zazzabi zafin jiki kaduwar ɗari da dai sauransu ya kamata dai da zarar mutum ya ji ba daidai ba ya garzaya asibiti domin da zafi zafi akan bigi karfe allah ubangiji dai ya kara mana lafiya waɗanda kuma ba su lafiya ya ba su lafiya amin sai bello mamma mai malari ya ce yau da gobe kenan ai bambance zazzabin cizon sauro da kuma zazzabi haka ai sai likitoci ni a gani na ma dukkan zazzabi sauro ke kawo shi saboda zazzabin kansa ya fi kamari ne da damina amma ku tambayi masana don mu ma mu karu sai kabiru rabi'u rurum ya ce hakika yau da gobe zazzabin cizon sauro yana da matukar illa mukan iya gane shi ne ta yadda zaka ga mutum jikinsa ya yi raɗa-raɗa kuma ba a iya cin komai fuskarsa zaka ga ta tasa da wannan ma zaka gane zazzabin cizon sauro shi kuma ɗaya zazzabin yawan ciwon kai ake yi mai zafi da kuma amai fatan mu dai Allah ya ƙara mana lafiya sai abdullahi muhammad mai yama ya ce shi zazzabin cizon sauro zazzabi ne da yake saurin kawo cikas ga lafiyar jikin bil'adam shi kuma wanda ba na cizon sauro ba yana da ɗan rangwame wurin saurin kai mutum ƙasa fatar mu allah ya kawo mana sauƙin duk cutar da ke addabar mu amin sai Husaini Abba Dambam ya ce yau da gobe yau kan bani da ta cewa kan wannan maudu'i naku na yau. Amma muna jiran ku gayyato mana ƙwararren likita domin ya fiɗe mana biri har wutsiya dangane da bambancin zazzabin cizon sauro da wanda ba na cizon sauro ba. Sai Inusa E Bawa ya ce asalam yau da gobe. Hakika wannan maudu'in naku na da mahimmanci ganin yadda ya taɓo fannin kiwon lafiya. Da farko dai Zazzabin cizon sauro na da wasu alamomi kamar haka. Na ɗaya shine a lokacin da ya kama ka zaka ji jikinka ba kuzari. Sannan kuma za ka yi ta sha masa magani amma a banza. Kai ta kan kai ga a yi allura ma amma ba zai ɗauke ba har sai ta kai ga an yi ma gwajin jini tukunna ka samu sauki zazzabin da ba na cizon sauro ba kana sha masa magani zai ɗauke. sai abdulkadir wai kan tamari Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce kasala ciwon kai jin sanyi ko an rufe jiki wani hada surutan shirme wannan shine zazzabin malaria zallar tsananin zafin jiki wannan kuma typhoid ne. Sai Rabi'u Musa Zaburansi ya ce a gaskiya sai an yi gwaji. Sai Abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe ai duk wanda ya san zazzabin cizon sauro ma ya fita daban saboda yana da alamomi masu tarin yawa wani sa'ilin zaka ga mutum kamar bugun aljannu yau da gobe a tashi lafiya. Awul Babba Chaledi ya ce yau da gobe a hanya mafi sauki da zarar mutum ya ji alamun zazzabi ya kamata ya garzaya asibiti mafi kusa domin tattace irin ciwon da ke damunsa. Mm. Wasu lokutan akwai alamun ciwon da ke kama da wani. sai munira musa ta ce assalam yau da gobe yadda mutum zai gane zazzabin cizon sauro zaka ga ciwon kai sanyi zaka yi ta amai da kaga haka ka garzaya wajen likita Sai Usman Yusuf Gombe ya ce yau da gobe ikon Allah alamomin zazzabin cizon sauro a bayyana suke inda za ka ga mutum cikin lokaci ya kamu da amai da gudawa jikinsa ya ɗau zafi saɓanin wani zazzabin na daban. sai hafiz sani murabus a tajiri ya ce zazzabin cizon sauro da typhoid dan jumaye da dan jummai sai ta hanyar test ne za a gano da gaggawa sai babba haruna bajoga ya ce yau da gobe ai duk wanda ya auri inna to sunan shi abba ni dai a gani na zazzabi duka zazzabi ne sai dai kawai mu yi fatan allah ya ƙara kare mu daga cututtukan sarari da na ɓoye domin rayuwa ka cokan ɗinta ba ta inganta sai da ƙoshin lafiya sai adamu au niger ya ce salam yau da gobe ni kam gaskiya ban bambanta su saboda haka da na ji zazzabi kawai nake neman magani in sha don in samu sauki sai abdul muhammad dumjiya niger ya ce yau da gobe Na farko dai idan mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro idan ya yi fitsari zai ga fitsarin ya canza ya komo yalo idan ka yi tambaya ga likita mafi kusa da kai sai ka ji ya ce da kai babu mamaki zazzabin cizon sauro ne yake neman ya kama ka don haka sai ka yi sauri ka shawo kansa tun kafin abin ya yi karfi a jikinka daga karshe ina roƙon allah ubangiji ya kare mu daga kamuwa daga duk wani nau'in zazzabi ba ma na cizon sauro kaɗai ba sai baban sadiq malamawa kutama ya ce assalamu alaikum yau da gobe allah ya ja zamaninku ku yadda nake ganin bambancin zazzabin malaria da ba shi ba zan ji yawan kasala da ciwon kai da yawan bacci a idona matukar malaria ta kama ni ku tashi lafiya sai abubakar rufa'i fulani ya ce yau da gobe ai yanzu duk ɗan afirka iri na ya kamata a ce ya san alamun zazzabin cizon sauro da farko dai bakinka zai fara ɗaci zazzabin kuma zai zo da amai da ciwon kai mai tsanani idan muka koma shafinmu na twitter at alhaji forever ya ce yanayin zazzabin cizon sauro daban ne musamman ɗanɗano a wajen cin abinci allah ka kare mu sai a turar underscore ardo ya ce yau da gobe hanya ɗaya ce kawai za a bi don gane zazzabin malaria da wanda ba malaria ba shine gwajin jini sai daga ƙarshe atbara'u wan ya ce to filin yau da gobe yau kuma filin ainihin likitoci ne mukan 'yan kallo ne da fatan za a fayyace mana dalla-dalla allah ya taimaka amin to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to aikin kin kowa da nashi <laughs> kowa da irin fahimtarsa haka ne kam eh, fa muryar ki naji ne kamar da mura mura ai mura eh. har yanzu da saura ban sha su ba Allah sarki to ai ba ke aiki lalle za mu za mu me yaji dole da ma aji haka nake eh, son je me yaji wasu ban naga kai ma da kai wani Allah wani zazzabi zazzabi nake ji amma ni gaskiya ba ni san sauro bane dan ban ga sauro anan ba tunda na <laughs> zo amma ga yunwa ce Allah kuwa <laughs> da Alhaji Aliyu da ce akwai ma na yunwa zazzabi ba daga samu za mu tambayi likita mai yunwa wannan sa zazzabi <laughs> kamar yadda muka ce za mu ji ta bakin wakilinmu Nasir Yakubu birnin Yaro ta waya a game da gangamin kiwon lafiyar da ake yi a Gusau to gashi da aka yi a Gusau to gashi mun same shi eh salamu alaikum malam Nasir na birnin Yaro wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kabar da sauran abokan aiki eh, sannu sannu da shigowa to to ya gajiyar taro Kai, alhamdulillah akwai gajiya. Yau, wato ka san mm-hmm. ko talata ne muka ɗan yi so min taɓin me ake yi lokacin ka tashi taron kenan sai na ce to bari mu bi ka bashi mu ji a yau da muke maganar lafiya. Mm-hmm. wannan haka yake dama mun yi mu da masu saurari alkawari wannan gaskiya ne to to ya ake me aka yi yaya aka yi mm. bari mu shiru mu ji ka kabara da sauran abokan aiki kamar yadda kuka sani da sauran masu saurare shi gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da ah, wannan hukuma da ke raya kasashe ah, ta ƙasar Amurka USAID tana gabatar da shirye-shirye musamman na wayar da kan al'umma akan cututtuka daban-daban a garuruwa daban-daban wato jihohi daban-daban mm. shi yasa wannan karan shirin ya kai mu garin gusau a mm. headquarter jihar zamfara mm. kuma taro ya gudana a asibitin kwararru na misali yariman bakura da ke tsakiyar gusau a inda mata masu juna biyu da suke zuwa awo da kuma iyaye mata da suke shayar da yara 'ya'yansu 'yan kasa da shekara biyar suka halarci wurin ɗaruruwan su domin ma iya cewa mm. mun samu mata a wurin fiye da ma dubu mm. wanda suka zo awo da kuma wanda suka zo yin allurar rigakafi da sauransu da kungiyoyin mm. matasa da suka halarci wurin. Eh to kaman likitoci da suka halarta wace irin gudunmawa suka bada musamman wanda aka ta wurin da ka fara mu magana ran nan. an sami kwararru likitoci guda shida da suke magana akan kan maudu'ai daban-daban akwai dr amina bature wacce ta magana a kan laluran nan da aka samu a ake samu yanzu a arewacin najeriya wato cutar sankarau inda ce bayani a kan abin da yake kawo cutar sankarau din da yadda za a guje kamuwa da shi da in an kamu da shi yadda za a yi sauri a kai wanda ya samu laluran zuwa asibiti sai dr muhammad nura wanda ya magana a kan mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa kowa ya sani yana ɗaya daga cikin matsalolin kiwon lafiya da yake faruwa a musamman a arewacin najeriya mm. to ya yi magana akan dalilan da yake kawo mace-macen da kuma abubuwan da za a iya yi domin kaucewa mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa mm. Mm. sai malama amina sambo wata ƙwararra ce ita ma ta yi magana a kan ƙayyade iyali da kuma yadda za a taimaka wa mata su rika samun tazarar haihuwa ta inda za a guje ma wannan larurori da shi dr muhammad nura ya magana akan mace-macen mata yanzu ciki da mm. haihuwa mm. akwai dr fatima muhammad wanda ita kuma ta magana akan wato immunization allurar mm. rigakafi ta yi magana akan irin allurorin da ya kamata a yi wa ƙananan yara tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa wata tara da kuma irin amfanin allurorin da kuma yadda suke ƙara wa ƙananan yara garkuwan jiki Mm. Ah, na kare su da kamuwa daga cututtuka mm. sannan sai ah, malam salisu muhammad zurni wanda shi ma kwararre ne akan harkar kiwon lafiya ya magana akan yadda za a kare yara da mata daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wanda ake cewa malaria. Mm. Na ƙarshe a ah, ƙwararriya da ta yi magana ita ce Dr. Nafisa A. Sani wata ita ma ta yi magana akan abubuwan da ke kawo wa yara tamowa wato hmm. abin da ake cewa a turance malnutrition hmm. ta yi magana da iyaye yara abubuwan da ke kawo tamowa da abubuwan da za a kauce wa kamuwa da tamowa da abubuwa idan an ga alamun tamowar za a yi hmm. domin a taimaki yara a cire su daga wannan masifa na tamowa eh. wayannan kwararru guda shida su ne suka yi dogon bayani ga matan nan da kuma dukkanin waɗanda suka halarci taron nan kama ya zuwa daga shugabannin addini da na al'umma da yan mu yan jarida wayanda suke jihar zamfara gaba ɗaya sun halarci wurin mm. da kuma al'ummomi wance ƙungiyoyin matasa da suka halarci wurin mm. kuma taron ya gudana ne na awa biyu a inda wannan ƙwararru suka gabatar da wannan abubuwa makaloli nasu da kuma irin tambayoyin da suka mata suka yi da irin tambayoyin da su suka yi wa mata akan su fahimci ko sun fahimta akan waya da kan da aka yi mm. duk abubuwan da ya wakana kenan a wurin kabar da sauran abokan eh mm. to amma misali tunda murya Amurka ta yi nata katabus din hukumar mm. kula da kasashe masu tasowa da tallafa musu irin na USAID nan su ma sun yi nasu mm. kokarin shin gwamnatin najeriya mm. kuma fa kun gayyace ta wasu sun zo daga bangaren gwamnati in sun zo me suke tabakawa su kuma bayan wannan wato al'adan shirin kabara shine duk jihar da za mu je mm. ma'aikatar lafiya ta jihar ita take sauke mu abin da nake ita take sauke mu ita take ba mu inda za mu yi tarurrukan nan wai Allah mun ma nuna cewa ga inda muke so za su nuna ga inda abin zai fi tasiri ta haka nan ma'aikatan lafiya wato ministry of health sun taka rawa mai kyau na tarban ah, mu kwarai mm. sannan ma'aikatar yada labarai mata jihar zamfara sun ba da gudunmuwa kwarai mm. ah, a kan ah, aiwatar da wannan sannan akwai abubuwa da su wa'annan ma'aikatar lafiya suka bayar kamar gidajen sauro da aka rarraba da sauran wasu abubuwa da aka rarraba wa mata domin a taimaka musu su yi amfani da shi musamman a wajen kaucewa kamuwa da zazzabin cizon sauro inda ake mm. ganin cewa yin amfani da gidan sauro yana taimaka kware matuƙa wajen kare kai da kamuwa da zaɓin cizon sauro. Eh, to misali mutanen gari ah, a kamar kun dan ji daga bakin su misali ko yan jarida kun ji a bakin mutanen gari ko wanda suka zo wurin yaya mutane suna karɓa wannan abin da ake yaya ta bature wani impact take making a wurin su wato me tasirin da yake ainihin basu. Mm-hmm. wato akwai rahoto na musamman da kuma sauran shirye-shiryenmu da za mu rika turo wannan a ainihin taro da aka yi mm. za a ji amma abubuwan da suke cewa suna karuwa kwarai matuka kuma suna ji ma a gidajen a gidan rediyon murya amurka shirinmu na karamin ne wanda yake zuwa kowace asabar da karfe takwas na safe irin abubuwan da ake gudanarwa hmm. don haka suna amfana yau kamar da suka nuna cewa a ranar laraban nan mun je jihar zamfara sun don mu ido da ido sun kuma gaina muke gudanar da wannan sun kuma ji daɗi hmm. don haka za su ci gaba da sauraron shirye-shiryen gidan rediyon murya amurka musamman wannan shiri da muke gabatarwa na harkar lafiya ta hmm. kowace alhamis da kuma kowace asabar da muke gabatar da a karamin sani da kuma kowace oh. juma'a da jummai ali take gabatar da shirin a kiwon lafiya mm. don haka nan suna ganin cewa suna amfana kwarai matuka akan abubuwan da ya kamata su yi tunda ana ba su shawarwari ne ta yadda za su kaucewa da kuma yadda za su eh, amfana da wasu al'amura da ya shafi kiwon lafiya. E to daga karshe Malam Nabunero wannan duka taron da aka yi na san akwai 'yan jarida 'yan uwa a wurin mm. ah, wani irin haɗin kai suke bayarwa? Mm. gaskiya 'yan jarida musamman wanda muka yi nan na jihar zamfara sun ba mu gudunmawa kwarai matuƙa domin babu wata kafar yaɗa labarai da su tura wani wakilin ta ko take da mazauni a jihar zamfara wacce ba ta mm. zo wurin ba don haka nan kaga su ma za su taimaka su ɗauki abin da aka yi a wurin su mm. yada a kafafen yada labarinsu su mm. don haka nan baya ga su kaga mu ma abin da muke yada ba mutanen jihar Zamfara kaɗai za su ji ba yanzu da aka duk duniya tana jin mu mm. akan wayannan abubuwa da muka gabatar haka nan mm. sauran shirye-shiryen mu na harkar lafiya haka mm. to muna godiya sosai malam Nasiru ya Yakubu <laughs> a huta gajiya to ina godiya Allah ya sa a tashi lafiya ne to amin amin to na binnin yare kenan yanzu kuma sai mu saurari wannan sako Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayan cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kissing wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani da wani ko dan da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma kila ya ta cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko a wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama cewa jikinsa garko jikinsa na da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima da ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da dan tawul ko dan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina jin aka bi waɗannan abubuwa insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan cuta na sankarau Allah ya samu dace Allah ya samu dauki shawarar likitoci. Amin amin. Ai kusan Najeriya ce mm. inda aka fi kamuwa da cutar malaria. Amma Allah da ikon sa wannan adadin ya ragu mm. daga shekarar 2010 mm. ya ragu daga eh, kashi 42 zuwa kashi 29 ah, eh, cikin 100 ah, an samu an samu nasara wurin kashi fiye da goma ya sauka mm. domin jin yadda ya kamata mu bambance zazzabin cizon sauro da wanda ba na cizon sauro ba muna tare da dr salihu ibrahim kwaifa na asibitin musatu abuja to salamu alaikum likita alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da shigowa. Barka da an da lafiya. Barka da zuwa. To kace kace kaje kace kaje kaje ka gare gare rawar Rio de Janeiro. Wai wata rawa da suke cewa samba ne gobe ne. Na ji da da ka kalla a Rio kenan inda lokacin ta ne. Allah eh, sarki. To barka da dawowa da fata an da lafiya. To baka ka dai. Yawwa. To muna magana akan zazzabin nan na cizon sauro da wanda ma ba na cizon sauro ba in ka kula a farkon shirin mun tambayi masu sauraron mu shin yaya suke bambance zazzabin cizon sauro da wanda ba na cizon sauro ba. to gaba daya eh, eh, kowa wani ma ce suna jiran likita eh, to amma masu wayo su yadda suka ce likita eh yadda mutane da sun dan ji zazzabi nan da na an shi an an anti malaria ba za ma ji asibiti sai a sha maganin malaria ko a ce a ah, malaria ce <laughs> eh me zaka ce To, shi dai zazzabin cizon sauro wato na farko yin kawo masassara Wato zazzabi. Sannan na biyu yin kawo ciwon kai. Na uku kan kawo ciwon jiki gaba daya. Mutum ya ji jikinsa na ciwo gaba na ciwo da sauransu. To, ba shi kaɗai ke haddasa waɗannan abubuwan da na ambata ba. Akwai ciwuka daban-daban waɗanda ke kawo irin waɗannan wato alamun mm. da ni zayyana mm. to da ake gane ciwon cizon sauro mm. shi masasarar cizon sauro takan zo ne a wani lokaci ƙaidadde misali mutum zai dinga masassara da ƙarfe biyu ko a ce da safe haka na asuba bayan da ya zama sassarar zuwa 'yan mintoci sai ta tafi ya gumi ya sufa mm. sai ta tafi obi na dare kuma sai gobe kuma da lokacin wannan lokacin sai masarar sai ta dawo eh. ya yi zazzabi ya yi zufa ya kama jikinsa ya ya sai kuma sai ta tafi eh. kuma sai wani lokaci kuma wannan lokacin inda yamma ne haka ne inda rana ne haka ne wato kuma ya danganta da wani irin sauro ne cizo mm. wato wani irin ah, wato parasite shi ku kwayar cutar wace iri ce mm. wani kan bada tazarar kwana daya wani lokaci kwana biyu wani lokaci kwana uku wani lokaci kwana hudu eh. to amma saura kamar masana ce ciwon typhoid eh. wato masarar nan ta ciki ana ce mata masarar ciki eh. ita idan zazzabin baya sauka idan ta fara yi inda ba a magani zai ci gaba da yi mm. oh shine wanda ake cewa tana taba hanji ita ba ta sauka a ta masu sarar cizon sauro mm. idan ta zo a wani lokaci za ta zo ga lokaci da aka saba mm. ko da safe ko da rana ko da yamma sai mutum bayan masu sarar sai da yamma eh. amma da safe lafiyar shi ko da rana uh-uh. idan masu ka zo da ciwon eh, kai da zafin jiki mm. sannan kuma mutum ya ji jikinsa ba ciwo ba da ɗanɗano abinci ba daɗi da eh. sauransu. Likita me yasa to cikin amai da mm. sauransu. Oh, eh. Eh. Likita ka ce uh, zazzabin yana kamar me sai an je an ɗibi jinin mutum an gwada an yi mm. abdakin blood film a kalla akan mudubin mai girmama abu microscope za a gane malaria ko malaria ba sannan kuma abin da ci gaba sa akwai wato gwajin da ake na goga wanda ke da ayi kaɗan nan da nan mudumin biyar za a gane malaria ko da don da yarda action zai yi mm. ko eh. positive ko negative eh, ko ya wato ko an kamu ko ba a kamu ba da na za a gane eh. to likita ina tambaya ka ce zazzabi yana farawa da yamma ne ko yana da nasaba lokacin da tsoro ke fitowa ne ko mm-hmm, me ke sa gaskiya kaga da yamma da shida ta yake ta ganin sauro na fa kuka gabara mm. bari <laughs> ah, ah. <laughs> abin nake nufi mm. ba wai da maka ɗaya bane yakan zo mm. da safe da yamma da rana ko da wani lokaci oh, amma da yake bantaccen eh, lokacin da eh, yake zuwa idan ya zo ya bugi mutum zai mm. tafi mutum kawai ji ya ware sai kuma wannan lokacin da ya yi masa ɗin jiya in lokacin ya yi sai kuma ci masa kuma kuma abin ya dawo oh daidai wannan lokaci yawwa daidai wani lokaci inda safe ne ko da rana ko kare biyu ko kare uku don lokacin da abin ke saboda yana zuwa ne abin da ake ma cycles ko farko cycles eh, cycles to idan mutum ba ya sha panadol ba ne panadol kawai zai canza wani layi ne ko kuma wani maganin da ke kada na wannan lokacin wato wannan masasara eh hmm. idan ka sha wannan kamar ku a nan America Advil Advil din eh ai baka Tylenol eh Tylenol ka san ku na zo nan ne ta neman irin na magungunan babu to idan ku sha wannan idan malaria ce hmm. za ta zafin ba za a gane ba za ta ji wannan yanayin da na yi muku bayani ba. Eh, to, amma misali. Da suna zuwa in ne. Eh, wato, to kamar misali shi wannan zazzabi na cizon sauro musamman idan ya samu eh. wa ya fi saurin bugewa ne yara ne manya ne a'a tsofaffi ne su wa ya fi saurin nan da nan kawai ya kai kasan in ba a kula ba. Yawwa yara yara hmm. da tsofaffi da mata masu ciki da sannan baƙi Mm. wanda ba su da garkuwa ta malaria mm. kamar ku ke da ba ku da malaria mm. idan ku shigo a nan ta buge ta kama ku ta za su saurin buge ku eh, amma yawancin <laughs> manya a nan mu da ke da malaria eh. sassan afirka to akwai garkuwa su ba ta fayyama da tasiri ba ko ta annabi sosai ba wato ta to yanzu likita kamar yanzu kenan eh, zazzabi kenan kala biyu ne daga na malaria sai na typhoid ai zazzabi suna da yawa da yawa oh, eh. Eh, kamar da ne aka yi maganar su mm. akwai non specific abin da ake cewa waɗansu cuta kamar su viruses eh. wanda ke ba ba mm, suna da iyaka su ma ba su da iyaka masu kawo zazzabi mm. To amma yunwa fa su muna magana mutka <laughs> ce yunwa. Infection, infection eh. generally. Eh. Uh, wato yana safi zabi. Ina jin yunwa fa misali. Yawa. <laughs> Eh, kamar misali da ana magana zama wani sai ce eh wani ce ai lalle yunwa hmm. ai takan sa ka sai kana wani hmm. zazzabi haka ne? Ko kawai ah, yunwa ce ta bugu. zazzabi abin da ake ma zazzabi ne jikinka ya karma ko ya gumi kuma da zafin jiki an taba da zafi ko kuma ai amfani da na'ura thermometer a gwada a ga temperature na abin nau'in yanayin zafin jikin ya hau fiye da kima kamar munan da muke kamar munan a ƙarshe da muke da irin su alaji din nan da wannan daidai wannan lokacin na fitowar shukokin nan mm. zaka ga nan da nan mura ta zo eh. kamar yan tana mura nan mutumin din zazzabi mm. alaji yana dan sa a samu zazzabi ne misali ga irin wanda suke nan kasashen alaji ba ya sa zazzabi in kaga alaji ya ya sa zazzabi to ya samu wannan yanayi mm. an samu secondary a secondary wato infection wato ya hau an ba haka babu alaji ba ya kawo zazzabi eh. amma akwai cuta da yawa masu kawo zazzabi kamar su pneumonia ciwon na na huhu da sauransu duk suna mm. kawo zabi ciwon tarin haka tuberculosis mm. duk suna da yawa abubuwan da ke kawo zabi. Mm. to likita akwai yanzu abin da ke bambancewa shine na'am na ce akwai yanzu akwai yadda za a yi a gama da wannan cutar cizon sauro din na ji kwanaki an yi magana rigakafi akwai sai dai ga lokaci ya gari <laughs> lokaci ba samun ah, nasara kan ah, allurin ga kasa an shayi shekara 30 eh. ko a nahiyar afirka a gambia Mm. akwai wata wato ma'aikata ta ta bincike akan malaria a Gambia sai an shayin lokaci ya tafi likita eh, amma wanda aka yi kwanan baya eh, ah, akwai alamun likita lokaci ba zai bar mu mun gode sosai da ka samu magana da mu ne suka dan za mu sallama da kai abada da Maryam Bashir Bagaji Safinat Sodangi Julie Lennox Gresham ita ce ta bada umarnin shirin sai injiniyan mu na yau Aidin ah, Otko sai kuma wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim Jarmai ni Usman Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.